قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ya wannan manzo ka ce da waɗannan masu neman zuwan azaba da gaugawa ku bani labari shin in har azabar Allah ta zo muku a kowane lokaci na dare ko rana to menene kuke gaugawarsa na wannan azaba